Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ɗaya ga watan Jumadar Ula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wannan waje mai tarin albarka majalisun malamai na ainihin DITV kuma wato dalilin ainihin wannan zuwan namu an ce za mu tattauna ne ga abin da yake da alaƙa da haƙoƙin 'ya'ya a kan ubanninsu da kuma haƙoƙin ubanni a kan 'ya'ya to wa'annan al'amura guda biyu suna da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar musulmi Allah subhanahu wata'ala ya dora ainihin haƙƙi ga ainihin ‘ya'ya a kan ubanni cewa lallai wajibi ne ga ubanni su kiyaye wasu al'amura ga ainihin ‘ya'ya in har suna so a samu nasara duniya da lahira to Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya tsara mana wayannan haƙoƙi kuma sa'annan ya wajabta shi ga ainihin ubanni dangane da 'ya'yansu so daga Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta kaga tun anan wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce mu kwaci kawukanmu sannan mu kwaci iyalanmu daga wuta kenan akwai wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora mana wanda dole ne mu kiyaye shi ga iyalanmu in ba haka ba kuwa za mu iya shiga wuta sannan 'ya'yanmu su ma za su iya shiga wuta Ta saboda haka malamai na wa Allah ya musu rahama sai suka bibi ayoyin alkur'ani suka bibi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fitar da wasu al'amura da suka kira su haƙoƙin yaya akan ubanninsu suka fitar da wasu al'amura da suka kira su haƙoƙin ubanni akan yaya to yanzu za mu fara bayani akan haƙoƙin yaya akan ubanninsu a malamai suna cewa daga cikin haƙoƙin yaya akan ubanninsu akwai iktiyaru zauja a saliha wato matakin farko dole ne mutum in zai yi aure ya zaɓi mace ta gari saboda mace ta gari ita ce tubalin farko wanda za a fara dasa ainihin gini na tarbiyya idan ya zama mutum mutumin kirki ne amma sai ya ɗauko mace ta banza to zai zama yana gini mata tana rusawa yana gini mata tana rusawa to so daga yana buƙatan in shi na kirki ne shi ma ya auri mace ta kirki sai ya zama in ya gina yaro akan tarbiyya mai kyau in baya nan sai matar ta ci gaba tunda mafi yawan lokaci ainihin iyaye maza ba sa gida mahaifi wato shi mahaifi namiji idan ya haifi yaro wato yana damka wannan yaro ne mafi yawan lokaci ga mata tukaga kaga ashe kenan idan shi ya zama na kirki sai ya zamanto ita matar ta banza ce to zai zamanto kenan wato tarbiyyar da yake bayarwa kaɗan ne binnis ba zuwa ga nan da matan ke yi shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shawara ga masu yin tarbiyya ya ba da shawara ga ma'aurata yake cewa ana auren mata don dalilai masu yawa akwai masu auren mace don kyanta akwai masu auren mace don dukiyanta akwai masu auren mace domin ta fito a babban gida akwai masu auren mace saboda addininta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da shawara sai ce fasfar bi za ta din ta ribar yadak ka samu nasara da ma'abociya addini ka samu riba da ma'abociya addini in baka yi haka ba to hannunka zai kaskanta kenan da mutum zai zo ya lura da kyau kawai bai duba addini ba ko ya lura da dukiya ya auri mace mai dukiya amma ba ta da addini ko ta fito a babban gida ba ta da addini hmm. sai ya aure ta to manzo Allah ya ce wannan aure nan gaba zai janyo mai nadama hmm. shine annabi ya ce ka samu nasara ka samu riba da a addini in baka yi haka ba sai ka yi nadama hannunka zai kaskanta to kaga da wannan kenan farkon tubali na tarbiyya shine mutum ya samar da mace ta gari hmm. kamar yadda sa'id bin musayyab rahimahullah ce, gaya ma 'ya'yansa yace nayi muku gata kin kafin ku zo duniya sannan nayi muku gata bayan kun zo duniya sai ce gatan da na kafin ku zo duniya shine na zaɓen muku uwa ta gari sannan gatan da na muku bayan kun zo duniya shine na tarbiyyantar da ku akan tarbiyya wanda yake mai kyau kaga kenan ashe kenan duk kokarin da mutum yake idan yayi tarbiyya in ya zamanto mace ba ta gari bace zai zamanto yana gini ne a tana rusawa hmm. kamar yadda wani mawaki ke cewa wai mata ta bulugul bunyanu yawman tamamahu iza kunta tabnihi wa ya hadumu a yaushe ne gini zai zamanto ya cika an fara shi daga farko ya kai karshe in ya kasance kana gini wannan rusawa kada ba zai yiwu ba ta saboda haka a gyaruwan uwa gyaruwan ainihin zuri'a ne kamar yadda wani daga cikin salaf ke cewa ya kamata ga mutum ya zaɓa ainihin ya zaɓa maɗan shi bugire mai kyau kafin a haife shi hmm. kuma da kafin a haifi yaran ya zaɓan masa bigiri mai kyau abinda yake nufi kafin a haifi yaran ya zaɓan masa wato mahaifiya mai kyau kamar yadda in mutum na so ya yi noma yana buƙatar ya samu ƙasa mai kyau hmm. in ya samu ƙasa mai kyau ya yi shuka a gare shi sai wannan shuka ya fito an gane shukan nan ya fito kuma ya bayar da abin da ake buƙata hmm. amma idan ya yi shuka a ƙasar gishiri wannan shuka ba zai bayar da abin da ake bukata ba saboda haka farkon abin da ake bukata ga mahaifi daga cikin haƙoƙin ƴaƴa ga iyayensu lalle wajibi ne ga mahaifi ya zaɓa ma ainihin ɗansa mace ta gari in ba haka ba ya saba ma Allah da manzansa kenan dole ne mu sace tunani a wajen in mutum na so ya nemi aure sai ya yi tunani wannan matar da zan aura ita ce fa matar da za ta haifa min ƴaƴa. ita ce mata za ta taimaka min wajen tarbiyya idan ya zamanto wannan mata ba ta garba ce za ta taimaka wajen lalacewa tarbiyya na a lokacin nan dukiyar da ta mallaka ba zai baka sha'awa ba kyawanta ba zai baka sha'awa ba matsayinta da take ji ba zai baka sha'awa ba kuma za ka koma ka yi nadama akan aurenta to saboda haka muna kira zuwa ga samari in suna neman 'yan mata za su aura su dinga tabbatarwa sun binciki tarbiyyar wannan mata ɗin in ba haka ba kuwa lalle za su auri matar da za su yi dana sani ga aurenta sannan kuma 'ya'yansu za su yi musu Allah ya isa nan gaba saboda ka haifi ɗa ɗan nan maimakon ya samu uwa nagari sai ya samu uwar da ta tura yaro zuwa ga miyagun halaye kaga dole ne nan gaba yaron ya zarge ka a matsayin ka kai kai ne mahaifi hmm. kai ne ya kamata a ce ka yi kyakkyawan zaɓa sai ka zaɓo tumun dare sai abin ya zama to matsala a wajen tarbiyya to wannan kenan na farko sannan na biyu bayan an samu ainihin uwa na gari mm. sannan ana bukata kai ta addu'a kai ta addu'a ya Allah ya Allah na yi wannan aure ka taimaka min idan na samu haihuwa in samu zuri'a na gari mm. kamar yadda ni mutumin kirki ne sannan na auri mace ta kirki ya Allah ka sa mu samu ƴaƴa na gari wanda za su gaje mu akan abin da muke kai wannan mutum ya ringa yawaita wannan addu'a tun kafin a samu ƴaƴan sannan mutum ya yawaita wannan addu'a bayan an samu ƴaƴan saboda ko da ka yi ƙoƙari wajen ka tarbiyyar da kanka ka zama to mutum na gari sannan kuma ka auri mace mai tarbiyya mai tsoron Allah amma sai ka dogara da wannan baka tsaya ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai akan tarbiyya na gari ba baka tsaya ka roƙi Allah ya tabbatar da matarka ba sa'annan ko da ma kun tabbata Allah ta'ala yana iya jaraba ku ku zamanto ku na kirki ne masu tarbiyya amma sai ka ga sun kun haifi ƴaƴa ba na kirki ba Allah subhanahu wata'ala ya jaraba annabawa zaka wannan annabin Allah ne wanda annabawa su ne shugabannin masu tarbiyya to amma kuma sai ga an ce ma ga annabuwa ne amma ɗan shi ba na gari ba kaga wannan jarabawa ne daga Allah sannan za ka an ce kuma ga annabuwa ne ya yi iya ƙoƙari wajen tarbiyyantar da kansa ya yi iya ƙoƙari wajen zaɓen mace ta gari hmm. to shi a tunaninsa matar da ya zaɓa ta gari ce to sai kuma daga baya sai ga jarabawa ya zo ashe matar nan ba ta gari ba ce hmm. kaga wannan ma jarabawa ne ashe kenan ko da misalin mun zaɓi mace ta gari to muna bukata kuma mai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya Allah na yi iya ƙoƙari na wajen zaɓen mace ta gari ya Allah ka tabbatar da ni akan tarbiyya mai kyau ka tabbatar da ni akan tsoron Allah ya Allah ka tabbatar da ainihin matata akan tsoron Allah ya Allah ka sanya in muka samu zuri'a ya Allah ka sa mu samu ƴaƴa na gari wanda za su zamanto suna da tarbiyya irin namu ko fiye da namu shi ma wannan yana daga cikin haƙƙi ba shi ma haƙi eh, ne wanda yake dole dole ne in ka aure mace dole ne ka ringa yin wannan addu'a din hmm. in baka yi wannan addu'a ba to haƙiƙa ka zalunci yaranka ko da kai mutumin kirki ne to ka ringa roƙon Allah ya tabbatar da kai akan wannan kirki sannan ka ringa roƙon Allah ya sanya ka samu ƴaƴa na gari hmm. sannan ƴaƴan nan su ma su tabbata kan wannan tarbiyya din hmm. wannan Alƙur'ani ya karantar da mu irin wannan nau'i na addu'a Allah subhanahu wata'ala yana cewa mu yi wannan addu'a din Allah yana magana kan ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan hmm. wa idza khadabahum aljahiluna qalu salama yana magana bayin Allah mai rahama su ne wanda suke tafiya a doron kasa cikin natsuwa hmm. kuma idan jahilai suka yi musu maganan banza sai su ce mu zaman lafiya muke so hmm. to wannan wannan wato a cikin Allah na cikin bayanin siffan bayan Allah din daga cikin siffar bayan Allah hmm. suna yin addu'a suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama hmm. ya ubangijinmu ka mu ka mu ainihin daga matayenmu da kuma zuri'anmu ka ba mu ainihin sanyi ido hmm. in ka ji balarabe ya ce sanyin ido yana nufin ka ba mu abin da zai kawo mana farin ciki a cikin rayuwarmu ya Allah ka ba mu daga cikin matayenmu ka ba mu daga cikin ƴaƴanmu da jikokinmu ka ba mu sanyin ido waje Allah lil muttaqina imama ka sanya mu to jagorori ga masu tsoron Allah ya Allah ka sanya mu ka haifi ƴaƴa ka sanya ƴaƴan nan su to na kirki ƴaƴan nan su to farin ciki a gare mu kaga wannan shine addu'an da aka ce mutum ya yau ita yi kuma wannan Allah ta'ala ya sanya shi daga cikin siffan bayan Allah nagari gari hmm. saboda haka yana daga cikin haƙƙin iyaye su dage su ringa yin wannan addu'a idan mutum ya yi aure kada ya dogara cewa shi mutumin kirki ne sai wannan addu'ar eh ya ce to ai ni mutumin kirki ne masha Allah ba sai na yi addu'a ba a'a bahaushe na cewa idan mutum na da kyau ya ƙara da wanka ya ƙara da wanka ya ƙara da kwalliya har ya fesa turare ma to kaga wannan shine abin da ake bukata a gare mu. Rukala masu cewa sai an damu ta ba. ake eh, ai wannan dafa goshin a lokacin da ya aure ta kenan a lokacin da ya aure ta shine manzo Allah ya buƙaci cewa lalle mu kama kanta mai addu'a cewa duk abdu alkhairin da ke cikin wannan aure Allah ya tabbatar da shi kuma duk sharrin da ke cikin wannan aure Allah ya kore kaga duk wannan yana daga cikin ainihin tarbiyya wanda ake fara yi kafin a samar da yaro dan dama ana ana yin tarbiyya kafin a samar da yaron wanda wannan tarbiyyar da ake kafin a samar da yaron shi zai taimaka wajen gina tarbiyya in yaron ya zo to sannan daga cikin haƙoƙin da ake so iyaye su kiyaye shi ga 'ya'yansu wanda in ba su yi haka ba Allah zai tambaye su gobe kiyama shine su kyautata musu suna eh, idan iyaye za su sa suna to su tabbatar sun sanya suna mai kyau su tabbatar sun sa suna mai albarka hmm. kada ya zama to iyaye suna sanya kowane irin suna an gane ku su sanya suna wanda shi yaran kanshi idan ya girma nan gaba aka tambaye shi ya sunan shi ba zai ringa koye-koye ba akwai yaron da za a samu suna in ka tambaye shi baya san ma ya faɗi sunan shi saboda iyayen ba su sa mai suna mai kyau ba saboda haka irin wannan kuskure ne sannan malamai na aƙida da kuma malaman tarbiyya suna cewa suna mai kyau yakan zamanto albarka ga mai sunan idan an sanya wa yaro suna mai kyau to zaka wani lokaci sai ga Allah ya taimaka yaro ya bi ma'anan wannan sunan hmm. in an sa mai suna siddiqu sai ga yaron kuma Allah ya sanya mai albarka ya zama to mai gaskiya mai gaskatawa to irin wannan a ringa duba ma'anan suna in aka duba ma'anan suna aka ga sunan yana da ma'ana mai kyau hmm. kuma sunan nan baya daukar taskiya mai yawa wato sunan baya wuce gona da iri wajen yabo to sai a ringa sanya ma yaro irin wa'annan sunayen to amma irin sunayen da ake sa kaga an sa ma yaro suna gobara ko a sa mai suna barawo ko a sa mai suna mugu eh. ko kumurci a sa mai yaro kumurci ko a sa mai mujiya ko a sa mai madaci eh. ko damusa kisabo kenan an sa mai suna damusa to za ga nan gaba kaga duk yanda kake tare da shi ba shi da kara ba shi da sabu Dole an sa mai suna musa sai ya ɗauko halin mai sunan sai ya zamanto shi damusa ne ki sabo ba ya saba da kuma duk alkhairin da kai masa nan gaba zai iya cutar da kai to irin wa'annan sunaye wanda in ka dube su akwai ɗan illoli gare su hmm. ya kamata mu kiyayi kanmu wajen sanya irin wa'annan sunaye A'a mu zaɓi sunaye masu kyau wanda yaron zai yi farin ciki sannan al'umma za su ce gaskiya ka zaɓi suna mai kyau ka sama yaranka hmm. irin an ce biyayyen suna sunan da yake wato an sanya suna irin sunayen Allah kamar Abdullahi Abdulrahman Abdulsami Abdulkudus Abdulwahid wato sunaye dai wanda ke da alaka da Allah subhanahu ta'ala to irin wa'annan sunaye sune fiyayyu sannan kuma sunaye sunayen da ke da alaka sunayen manzanni da kuma sunayen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk irin wayannan sunaye tun da sahabban manzan Allah sun ba da gudunmawa ga musulunci idan ka sama sunayensu to za ka ga albarkar sunan zai iya binka kamar yadda malamai suka faɗa sai ka ga idan wannan wannan bawan Allah da aka sama suna in jarumi ne sai ka ga kai ma wannan jarumtar na binka idan ya zama to mutum ne mai yawan bautan Allah sai ka ga kai ma bautan Allah na binka in mutum ne mai yawan karatun ƙur'ani zai ga wannan karatun ya ma tasiri Kada saboda haka iyaye su ringa duba sunayen da za su sa yara yanzu a wannan zamani abin da iyaye ke yi sai ga iyaye suna neman sunaye mai daɗi ba tare da an san eh, ma'anar shi sunaye ne mai daɗi a harshe ba tare da an san ma'anar shi ba eh. wata ta taɓa ce min wai ta taɓa haɗuwa da wata yarinya an sa mata suna wai mal'una kaga wannan kalma mal'una kalma ne mai daɗi in mutum ya ji shi amma idan aka ce mutum ya fassara menene mal'una hmm. ana nufin la'ananniya to kaga an sa ma yarinya suna mal'una hmm. ita kuma yarinyar nan ba ta san ma'anan ba amma tana shiga islamiyya malamin islamiyya zai fara cewa ke kin san ma'anan wannan sunan da aka sa miki kuwa to tun anan za ta fara gane cewa fa wannan suna na da matsala in an tambaye ta sunan za ta ringa koya sunan ba za ta so a sani ba sannan in tana da juriya za ta iya zuwa ta gaya ma iyayenta ka ce baba malami na fana islamiyya ya ce mu wannan sunan da aka samu ba shi da kyau ya ce canza wannan suna ya ce mun wannan ma'anan wannan suna la'ananniya hmm. ya ce mun idan ba wai ina son zaman to la'ananniya bane duniya da lahira in gaya ma iyaye na canza mun sunan to su kuma iyaye idan na kirki ne sun yi kuskure a da na sanya wannan suna suka gano cewa sun cuci wannan yarinya a da to su gyara sai a yi sauri a canza wannan suna a sa mata suna mai kyau to wannan yana daga cikin haƙƙin da iyaye kamata su kiyaye ga 'ya'yansu su sanya ma yara sunaye masu kyau su nisanci ainihin miyagun sunaye ko sunaye wanda suke nuna ainihin rashin kirki sannan kuma yana daga cikin haƙƙi na iyaye wato kamar yadda malamai suka yi bayani yanka musu aƙiƙa hmm. idan an haifi yaro ya kamata yaron nan a yanka mishi ragon suna an gani mahaifi ya iya ƙoƙari a lokacin da ya ga mahaifiyar ta samu juna biyu to ya san cewa za a yi wajen wata tara ko hmm. fiye da wata tara kafin a haifi wannan yaro to a hankali a hankali ya fara adashi a hankali a hankali ya fara adashi domin ya samu damar siyan rago da zai yanka ma yaro a kika ba kamar yadda iyaye ke yi ba sai lokacin da aka ce saura wata daya ko saura kwana goma a haifi yaro sai su ringa fafutukan yadda za su nemo ragon suna a nan in ba a samu ba sai sai sun iya kokari ba samu ba alhali ya kamata a ce wato tun daga farko ana ganin an samu juna biyun nan a yi sauri a fara shiri to sai ga wasu mutane ba su da tattali su suna bari sai lokaci ya kure sai su ce za su yi abu to kaga ba haushe na cewa abin wai mai mai kwarmin ido tun da wuri yake fara kuka to in ka san kai talaka ne ba wai kai mawadaci ba ne hmm. sai ka matar matarka ta samu juna biyu to kana tunanin za a iya haihuwa lokaci kaza hmm. to ya kamata ka san yadda za ka yanka ragon ka san yadda za ka sayi rago domin ainihin mutunta ka to amma kuma wannan ba yana nuna cewa idan mutum ya yi iya kokarinsa ya buga ya buga bai samu ba a ce kuma dole sai ya yi in ya buga ya buga bai samu ba la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kullul gulam kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi kowane yaro abin jinginawa ne da ragon sunansa a gani kuma ana yanka masa wannan ragon suna ranan da ranan bakwai kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma daga cikin abin da ake bukata abin da yake wajibi ne ainihin mahaifi ya aikata ga ɗanshi. in bai aikata ba Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi Shi ne tarbiyya da imani wanda wannan shi ya kamata ma ya zama na farko ko ya zama na biyu hmm. wato wancan na farkon shi ne ya zaba ma ainihin yaro uwa na gari to sannan kuma tarbiyya na imani idan an haifi yaron ya zamanto yaron nan a karantar da shi aƙida ya san ubangijinsa ya san ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. a duniya gaba ɗaya Allah bai taba halittan halitta mai daraja kamar manzan Allah ba tun yana karami a ringa sanar da shi ya san Allah hmm. kuma ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yana tasowa ana masa bayanin wane ne Allah ana gaya mai ainihin tauhidi na uluhiyya tauhidi na rububiyya tauhidul asma'i was sifat duk irin wannan tauhidi ana gina yaro a kansu a gina yaro akan aƙida mai kyau ya taso ya zamanto ɗalibi na sunna mai son rayar da ainihin aƙida ingantacce aƙidan ahalu sunna wal jama'a nan kuma a karantar da shi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hmm. imanin da ku baya cika sai na kasance na fi soyuwa a gare shi biye da mahaifinsa da kuma 'ya'yansa da kuma mutanen duniya ga baki daya ta saboda haka tarbiyya na ainihin imani a karantar da shi tauhidi sannan a karantar da shi ibada Yadda zai bauta ma Allah subhanahu wataala yadda zai yi sallah yadda zai yi azumi yadda zai yi kaza duk abubuwan da yake bukata daga cikin ainihin rukunan musuluncin nan hmm. da ma wajen rukunan musuluncin nan iyaye su tarbiyyantar da shi a hankali a hankali a gina shi a kai idan mahaifi ya zamanto shi ba malami ba ne amma yana kishin addini ita ma mahaifiyar ba malama ba ce tana kishin addini sai su ɗauki yaro su kai shi islamiyya su damƙa shi a wajen amintaccen malami na sunna malami wanda ya san aƙida ingantacce kuma ya san irin ibadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a damƙa wannan yaro zuwa ga wannan malami wato ya tarbiyantar da wannan abun idan iyaye ya zama to ba malamai bane to kuma wannan ba yana nuna kuma su yi ƙasa a gwiwa ko kuma su yi sakaci wajen tarbiyyan bane a'a su ma su kama hanya su je makaranta sa'annan kuma su ɗauki 'ya'yan su kai su makaranta hmm. in ba su yi haka ba to lallai fitina za ta auku da kwabarna mai girma saboda sun bar yaran kan kuskure na akida kuskure na ibada kuskure na mu'amala yaran sun zama to basu da tarbiyya hmm. to kaga wannan ba karamin laifi bane Allah ta'ala zai tambaye su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hmm. kowanne daga cikin ku bace yayi ne kuma kowanne daga cikin ku za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo hmm. farajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi shi mutum makiyayi ne game da mutanen gidansa game da matansa da 'ya'yansa kuma lallai za a tambaye shi abinda aka ba bashi kiwo shin 'ya'yanka da matanka ka tarbiyyantar da su akan musulunci shin kana kulawa da abubuwan da suke aikatawa kana kulawa da irin abokansu kana kulawa suna yin sallah kuwa kana kulawa suna yin kaza za a tambaye shi shine ma'anan ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku da kuka imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta idan kai ka zama to mai tarbiyya sai ka bar yaran ka basu da tarbiyya ba zai yi kai ka shiga aljanna ɗanka ya shiga wuta ba inda ɗanka ya dumfara kai ma nan zaka dumfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bis salati li sab'in hmm. wadribuhum alaiha li ashrin ku umurci ƴaƴanku da yin sallah in suna shekara bakwai hmm. sannan ku buge su akan ta suna shekara goma hmm. kenan ƙarƙashin wannan hadisi yaro in ya kai shekara bakwai a nan ne za a fara nuna mai je kai sallah amma fa idan ya yin sallah ba za a bugai ba sai dai za a nuna mai fushi za a nuna mai cewa ba a ji daɗin abin da ya yi ba amma ba duka hmm. za a fara dukan yaro ne in bai yi sallah ba idan ya kai shekara goma wannan yana daga cikin tarbiyya na addinin musulunci hmm. idan ka fara dukan yaro yana shekara uku ko shekara hudu don bai yi sallah ba ka saba makarantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai idan bai yi sallah ba ka nuna masa fushi ko misali in ma akwai wani abu na jin daɗi da kake bashi sai ka tunda ka ki yin sallah ba zan baka ba amma dai duka shine mataki na ƙarshe ba a yin wannan duka sai yaro ya kai shekara goma an gane to wasu malamai ma suna cewa idan yaro bai kai shekara bakwai ba hmm. shin za ka iya umurtar shi da ya je ya sallah tun da dai wannan hadisin ya ce muru wula da kumbi salati li saba'in ku umarci yaranku da sallah a shekara bakwai to wannan shekara uku ne ko hudu za ka je masallaci za ka iya ce zo mu je masallaci wasu wasu na ganin cewa za ka iya cewa zo mu je masallaci amma ba da umarni ba hmm. shi umarni a nan bayan zama to umarni na dole lalle ka zo mu je masallaci yawa hmm, kaga bai hau kan shi ba hmm. sai dai ka dan kwadaitar da shi akan zuwa masallacin idan ya ki zuwa masallaci a shekara bakwai ba duka sai dai za ka ɗan iya nuna mai fushi sannan kuma ku bugai in ya kai shekara goma kada a yi sakaci da yaro baya sallah hmm. kaga wannan al'amari idan ya zama to kai kana da wannan tarbiyya matarka ba ta da tarbiyya na yin sallah hmm. ila kai kana zama a gida ne kawai sallar asuba to sauran salloli guda hudu ita tana gida idan ita ba ta yin sallah ba za ta kwabe shi ba ba za ta nuna mai je yi sallah ba hmm. kaga ana wajen an samu matsala shi yasa dole ne sai an haɗa alaka tsakanin miji da mata hmm. sa'annan tarbiyya ya zama to cikakke da so haka wajibi ne a saba musu duk wani abu na da'a da kuma kyawawan ɗabi'u a nuna ma yara ainihin wato muhimmancin girma ainihin iyaye da muhimmancin girma na gaba hmm. a nuna ma yara kyawawan ɗabi'u faɗin gaskiya cika alƙawari Eh? a nuka nuna ma yaro faɗin gaskiya cika alkawari biyayya ga na gaba kasancewa wane ya girme ka ka dinga mutunta duk mutumin da ya girme ka hmm. sa'annan kuma a koya ma yara kyauta a koya ma yara sadaka idan an ga wani mabukaci ana so a taimake shi hmm. sai a ba yaro kuɗi a ce je ka bashi a koya mishi yadda ake yi idan ya zo kullum yana sabawa da wannan abun sai ga ya ga mahaifin shi kullum in zai zo yana ɗaukan kuɗi a cikin aljihu ya ce a je a ba almajiri ko a ji a ba mabukaci kaga a hankali a hankali ana tarbiyyanta da yaro ya iya kyauta ya iya sadaka domin da kyauta da sadaka fa ko ya ake yi abubuwa ne wani lokaci aka haihu mutum da kyauta akwai mutumin da yake za ma can kawai Allah ya yi shi mai kyauta ne eh, wani kuma bai iya kyautan ba fa sai an koya mai shi sanya wata mata ta taba zargin mijinta dangane da yara hmm. shi mijin lokacin nan yana ganin yana da wadata idan yaran suka je suka dan koyo aiki suka zo suka dawo da kuɗi sai maman ta ce su je su ba babansu in an je an kai wa baban sai baban ya ce baya bukata su je su kashe sai baban ya ce baya bukata a je a kashe to yaran in sun kawo baban baban sai ce baya bukata tunda yana da wadata fashe hmm. ita mahaifiyar akwai abin da ta hango ana cikin wannan hali a hankali a hankali hmm. sai mahaifin ya talauce da ya talauce sai zama to yaran nan su kuma sun yi ƙarfi suna zuwa su samo kuɗi to sai zama to irin wannan tarbiyyar da aka musu na cewa su daina ba baban sai abin ya zama jikinsu sai zama to suka mallaki wannan dukiya har suka yi aure ba sa iya tunawa da mahaifinsu to shine mahaifiya ke cewa kaga tuntuni nake ba nake cewa in suka yi aiki suka samu kuɗi ko da kana da shi kaɗan ciro wani abu hmm. in sun samu dubu biyu sai kaɗan ciro ko ɗari biyar ne ko ka dan ciro wani kuɗi ka ce ka sa albarka eh, to a haka haka sun saba baka tun suna yara hmm. to in suka taso suka girma za su ci gaba da bayarwa tunda sun koya amma in ba su saba baka ba suka taso a haka za su zamanto manya ba su saba yin kyauta ba hmm. sai zamanto in suka yi aure daga su sai 'ya'yansu sai matarsu kawai wato akan makalla kamar wasu suke yin za su tafi masallacin juma'a sai a tafi da yaro na'am sai a ɗan ɗauki ɗari ɗaya ko ɗari biyu ko naira hamsin a bashi a cikin kama da sadaka durin juma'a idan ba wai nan ba wai sadaka kawai ake ba ana kuma koya mashi wata tarbiyya ta yin sadaka shi kwarai da gaske kaga wannan abin da aka yi aka ɗauki kuɗi aka bashi mm. ya ga mahaifin ne ya ciro kuɗi ya ce aje a bayar mm. to a hankali a hankali yana koyan sadaka ne yana koyan kyauta nan gaba shi ma ya taso ya ce wannan shine abin da mahaifina tun ina yaro yake yi ni ma haka zan ci gaba da yi to duk irin wannan abubuwa tarbiyya ne kuma yana da amfani saboda haka a karantar da yara a musu tarbiyya na imani da kuma tarbiyya na ɗabi'a shine a tarbiyya al'imaniya wal akhlaqiyya sannan kuma akwai karantarwa da ladabtarwa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na hala walidun waladahu abdalu min adabin hasan hmm. mahaifi bai taba bada kyauta ga dan shi ba wanda ya fi kamar kyakkyawan ladabi hmm. babu wani kyautar da za ka ba ɗanka ka ba shi mota mai tsada ka ba shi ainihin manya-manyan gidaje hmm. duk wannan gaba ɗaya bai kai ka ba yaro tarbiyya mai kyau ba ka koya ma yaro ya san darajar na gaba da shi hmm. ka koya ma yaro ya tausaya ma na ƙasa da shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abin da yake cewa abin nan laisa minna Mallamiyar Hamsa, yarham sagirana walam ya arif hatta kabirina hmm. baya tare da mu wanda baya tausayin kananan mu sannan bai san haƙin manyan mu ba duk mutumin da baya duba na gaba da shi ya zama to yana rena na gaba da shi kuma sannan baya tausaya ma kanana hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi annabi ya ce baya tare da mu hmm. ashe babu jali mai girma da zaka ba yaro wanda in ka bashi yaron nan ba zai taɓa mantawa ba kamar ka bashi kyakkyawan ladabi in ka koyar da shi ladabi al'umma za su ringa sha'awun shi farko dai Allah zai yi sha'awun shi sannan al'umma za su yi sha'awun shi shi kanshi zai ringa sha'awun kanshi hmm. saboda menene kowa zai ringa sanya yi mu'amala da shi hmm. an koya masa amana an koya masa in an baka ajiyan kuɗi kar ka taba ko shekara nawa wannan kuɗi yayi a wajen ka ka taba in ka taba ka ci amana Allah zai tambaye ka yana daga cikin siffan munafikai idan an ba su amana su ci amana hmm. aka tarbiyyantar da shi da zarar an bashi amana na dukiya amana na sirri amana na wani abu zai rike wannan abin har abada ba zai ci wannan amana ba sannan kuma in ya san wane ya girme shi to har abada ba zai wulakanta shi ba ko ya rena shi to duk wannan gaba daya hakkin iyaye ne su karantar da yara kuma su ladabtar da su kan irin wayannan abubuwa hmm. a karantar da yaro ya to mai saukin kai kada ya to mai girman kai kada ya to mai girman kai mai alfahari mai wulakanta al'umma to duk irin wannan in iyaye suka bada wannan tarbiyya ga yara to wannan tarbiyya ya fuka ba yaro duk wani abin da zaka bashi a duniyar nan wannan imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi kuma hadisin isnadin shi yana da kyau sannan kuma daga cikin abin da yake haƙƙi wanda dole ne mahaifi ya kiyaye ga 'ya'ya akwai al'adalu bai abina, hmm. adalci tsakanin 'ya'ya idan kana da yara biyu ko yara uku to wannan yara ka yi adalci tsakaninsu kada ya zamanto ka ringa kyauta ga wannan kabar wancan hmm. kada ya zamanto ka ɗauki wannan ka sashi a makaranta mai tsada kabar wancan da gangan to duk irin wannan ka ɗauki wannan yaro ka sashi a makaranta mai kyau hmm. shi kuma ɗayan ɗayan ka sashi a makaranta mara kyau hmm. ko wannan ka mishi wani kyauta mai kyau mai tsada shi wannan baka yi masa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan zalunci ne kuma ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. akwai dalilin wannan magana akwai Umaru bin Bashir a mahaifiyarsa ta kai ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam saboda mahaifin Umaru bin Bashir ya ba shi kyauta na ainihin bawa hmm. sai mahaifi yake tambaya wannan kyautar da ka bayar shin shi kaɗai ka ba ko kuma ka ba sauran 'ya'yanka hmm. sai ce a'a wallahi shi kaɗai na ba to me yasa ka ba shi kadai shine ya nuna kawai shi ra'ayin shi ne shi abinda kawai yake so kenan haka ya ga dama Shi ne ta ce, shine tace gaskiya wannan kyauta ina jin tsoron shi lalle ina so da ni da kai mu kai kanmu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a je a tambaye shi mm. idan manzan Allah ya ce irin wannan kyauta ya halatta in bayar da mota mai tsada ga wannan yaro mm. shi kuma wannan ba shi keke mm. shin wannan ya halatta ko in sai mota mai tsada in ba wannan wannan in hana shi mm. in kai wannan yaro makaranta mai tsada wannan in hana shi mm. in ba wannan kyautan wani gida dan kare da mai tsada in hana wannan mm. to shi da suke cewa ya kamata mu je wajen manzon Allah mu tambaye shi in ya halatta shikenan shine kuwa suka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka mai tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shin za ku yi sha'awa yaran su zamanto daidai a gare ku wajen biyayya Hmm. irin yaran da kuma nuna irin wannan bambancin za ku yi sha'awa su zamanto daidai wajen biyayya su ringa muku biyayya iri daya suka ce za mu yi sha'awa to shi ne annabi to in kuna sha'awan ƴaƴanku su ringa mutunta ku irin mutunci daya su ringa muku biyayya irin biyayya daya to ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin su in kun ba wannan ku ba wancan in kun ba wannan ku ba wancan hmm. shine sai manzo Allah ya ce inni la ashhadu ala jawrin hmm. lalle ni bana shaida akan zalunci ni ba na shaida akan zalunci sai manzo Allah ya nuna irin wannan kyauta na bangaranci zalunci ne baya halatta to tun daga lokacin sai Umaru sai ainihin mahaifin sai ya janye wannan kyauta duk da an ce manzo Allah ya ce haramun ne idan mutum ya kyauta ya janye to amma irin wannan kyauta wanda aka yi shi inda bai dace ba ya zama to an yi shi ta wani bangaranci shari'a ta yadda mutum ya janye a gare shi saboda an ce wannan adalci wajibi ne a wajen kyauta in za ka yi kyauta ka yi musu kyauta iri ɗaya sannan a wajen mu'amala wani lokaci za ka kira wannan yaro ku zauna da shi ka yi ta masa wasa sauran kuma kana koran su wannan yaro shi kaɗai kake janyo shi ka yi ta masa wasa amma sauran ba ka ba su fuska su zauna tare da kai wani lokaci za ka zo kana cin abinci sai ka kira ɗaya daga cikin yaran shi kaɗai kake zaune da shi ku ci abinci tare amma sauran yaran kana koran su to wani duk bai dace ba wata makalla wajen kyautar nan idan yaran ɗaya daga cikinsu ya yi wani abu na bajinta misali ko a makaranta ya zo na ɗaya ko wani abu kama da haka za ka yi ɗaukan wata kyauta ta musamman ka bashi saboda wannan abin da yi a kwarai da gaske shi wannan irin wannan na musabaka kenan za ka iya cewa a cikin kudu wanda ya yi na ɗaya hmm. zan bashi kyautar mota to kaga in yi daɗe ka bashi kyautar mota kowa ya san ka bashi ne saboda wani bajinta da ya nuna su ma nan gaban suka yi wannan bajinta za a ba su to irin wannan babu laifi a gare shi shari'a ba ta hana wannan ba eh saboda haka adalci a nan wajen wajibi ne wajen kyauta wajibi ne wajen mu'amala da kuma wajen bayyanar da soyayya hmm. wajen soyayya na bayyane irin yadda kake nuna kana son wannan su ma sauran 'ya'yanka ka nuna kana son su haka nan hmm. abin da yake cikin zuciya Allah ta'ala baya kama ka akan shi idan kana da yara da yawa dole ne a cikin su akwai wanda ya fi shiga ranka dole ne a cikin su akwai wanda ya fi kyautata maka kai ko da ma a ce suna kyautata ma iri ɗaya ne akwai wanda zaka kai ka fi son shi kawai a cikin 'ya'yanka to irin wannan duk da ka fi son shi din kada ka fito fili ka nuna cewa ka fi son shi ya zama to kana fifita shi a wajen mu'amala ko kana fifita shi a wajen kyauta ko wajen bayyanar da soyayya hmm. a wannan kuskure ne saka yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanka ka yi adalci a wajen mu'amala da su ka yi adalci a wajen kyauta da wajen musu kyauta hmm. ka yi adalci wajen bayyana musu soyayya in ba haka ba Allah ta'ala zai tambaye ka kan kala idan a zuciyanka ne ka bar kanka cewa ka fi son yaro uwa ne hmm. saboda haka kawai eh, duk suna ma biyayya amma hakanin kurin kai a zuciyar ka fi son shi amma dai baka nuna musu har sun gane ba amma kabar mazuciyarka ma eh wannan babu laifi a kan shi karatun da ka bar ma ne duk da wani lokaci ba duk kokarin da mutum yake sai ya bayyana eh tun daga annabin Allah ainihin annabi Yaqub lokacin da yake nuna soyayya ga annabi Yusuf mm. ai soyayyar nan tun yana boyewa sai da ya fito fili to amma mutum yayi iya kokarin shi wajen boyewa abinda mutum yayi iya kokari ya boye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mm. Allah baya kallafa mu wata rai sai abinda take iyawa yau wata so da Allah baya kawo mutum akan soyayya na zuciya mm. ko 'ya'ya ne ko mata ne ya zama to a cikin matan matan da kake da su ka fi son wacce akan wacce mm. amma a zuciya mm. amma in zaka bada kuɗin ce ne iri ɗaya kake bayarwa a wajen mu'amala da su kana mu'amala da su iri ɗaya in zaka tafi unguwa wani lokaci ka ɗauki wacce ta zauna a gaban mota wani lokaci wacce ta zauna a gaban mota ba wai kullum in zaka je ɗaya ce kawai kake sawa gaban mota ita kuma ɗaya ta koma bayan mota misali an uwar gida ce ke zama a gaban mota a ai wasu ba uwar gida bace suna duba fara sai su duba fara wanda suna tunanin ita ce tafi kyau sai su dinga sanya a gaban mota suna nuna wa mutanen duniya ita baka tana baya ita baka tana baya wa iyaz billah to saboda wannan kuskure ne sannan daga cikin haƙƙi wanda dole ne iyaye su kiyaye ga ƴaƴansu mm. akwai annafaka wa ri'aya ciyarwa da kuma kulawa dole ne ya zama to iyaye sai amfani da dukiyarsu wajen ciyar da 'ya'yansu wajen abin da ya shafi ciyar da su abinci da kuma ainihin ɗinka musu tufafi da kulawa da lafiyansu to wannan shine annab'a wa ri'aya hmm. to anan wajen dangane da abin da ya shafi infaki idan ya zamanto su yaran suna da kuɗi hmm. to anan wajen ba dole bane mahaifi ya cire kuɗi ya ɗauki nauyin yaran irin kamar su larabawa idan mutum ya haifi ɗa za ka ga ainihin yan uwa da abokan arziki da kuma dangi sun zo suna ta ba yaron kyauta wanda ya ɗauki kuɗi ka za ya ba yaro wanda ya ɗauki kuɗi ka za ya ba yaro hmm. to wannan kuɗaɗen da ake ba yaro za ga iyayen suna ajiye wannan kuɗi cikin account to idan ajiye kuɗi a cikin account ɗin hmm. kuɗin ya zama to yayi yawa to sai ga iyaye wani lokaci sai su dinga cire kuɗin da shine za su dinga ciyar da yaron da shi za su ringa yaran dinki da shi za su kai yaron makaranta suna biyan kuɗin makaranta suna siyan littattafan makaranta in ba shi da lafiya kai shi asibiti to anan wajen babu laifi tun da yaron yana da kuɗi nashi na kanshi hmm. amma inda kiza ke saka da muke magana shine inda yaron ba shi da kuɗi in ba shi da kuɗi samsam hmm. to anan wajen dole ne ga iyaye su dauki nauyin cin yaran su da su da maganinsu da kuma tarbiyya na ainihin ilimi a sanya su a makaranta da sauransu amma idan yana da shi shi kenan sai a yi amfani da dukiyarsa shi ne sannan kuma a ƙa'ida malamai sun ce ba a yin azaba da abinci idan yaro ya yi laifi to sai a ce to ai yau ba za ka ci abinci a gidan nan yau ba mm. to idan an ce ba zai ci abinci a gidan nan ba to kenan yana iya zuwa wani gida ya ci eh. to a hankali an kai an koya mai kwaɗayi mm. kuma idan bai samu an bashi a wani gidan ba tunda kai ka hana shi zai iya zuwa ya sata to kaga wannan bashi daga cikin tarbiyya in yaro ya laifi a ce za a yi mishi azaba da abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafabil mar'i kafabil mar'i isman an yuzayi aman yaqut ya ishi mutum zunubi ya tozarta wanda yake ciyarwa ya hana shi abinci a mutum ya yi wa matar shi azaba da abinci ko ya mai 'ya'ya azaba da abinci in yana da bayi su ma kada ya musu azaba da abinci idan yaro ya yi laifi akwai hanyoyi daban-daban da ake bi a hukunta shi amma kada a yi amfani da hanyar hukuntawa ta hanyar hana shi abinci an gani da abinci da abin sha suna daga cikin abin da yake lalura ga rayuwar ɗan adam hmm. idan aka hana yaro ta hanyar da ya dace yaro na iya bin ta hanyar da bai dace ba ya nemo a hankali a hankali zai ga yaro nan gaba ya samo tarbiyya mara kyau ila ya zamanto barawo ko kuma ya zamanto a ringa tura shi zuwa ga sabon Allah sannan a bashi wani abu da zai ci kaga anan wajen a hankali an lalata ma tarbiyyar yaron ka ko wane ne ya janyo kai ka janyo kuma kala na cewa tun da an aike shi ya je ya so ya je ya ce ku ne bai ji yayi ba sai aka aiki kane ko wanshi na'am don haka sai a ce to tun da biji ya kawo abin da za a dafa ba shi an dafa abin shi da za a bashi ba shi ma wani jin laifi ne duk wannan laifi ne saboda idan ba a bashi to waye zai bashi yaro ne karami ba babba bane in yana jin yunwa ya ga abu yayi tsanani zai iya bi ta farauniyar hanya ya samu abinci hmm. ka wannan kuskure ne misali hmm. to saboda haka baya kamata yin wannan sai a masa wani hukuncin daban can eh sai a masa wani hukunci daban hmm. in ma a masa hukuncin shi wannan wanda ya siyo a ɗauki wani abu a can ga naira hamsin nan ya je sha ke. kaga idan an ɗanci wani abu an ba wancan to zai ji haushi mm. to nan gaba eh, idan an aike shi zai kiyaye wannan shi ne sannan kuma daga cikin abin da ake bukata iyaye su yi ga 'ya'yansu mm. yana da matsar muhimmanci shine tazwiju manita da lindika aurar da wanda yake bukatan aure kana da yaro yaron nan ya girma ya balaga ya kai matakin da ya fara sha'awa har yana bukatar aure kuma har ya bayyana da alamu cewa yana son aure kuma kuma alhali shi wannan wanda yake son auren ba shi da karfin da zai iya yin wannan auren kuma idan bai yi auren ba zai iya janyo abun kunya hmm. ga ainihin ga ainihin gidansu hmm. to malamai suka ce yana wajaba ga uba ya aurar da ɗansa bi ma'ana ya nema mishi matar da zai aura in yana jin tsoron fitina a gare shi kuma ya zama to uban yana da wadata uban yana da wadata yana da iko to wannan ana ganin cewa wannan babu laifi kuma wajibi ne ga uba ya masa aure saboda ya tsara ainihin mutuncinsa da addininsa idan bai masa aure ba to yaron na iya bi rauniyar hanya ya je ya biya bukatan shi to kaga wannan shine abin da ba a bukata ana bukata lalle a tsare mutuncin yaron a tsare mutuncin gidan sannan a tsare addinin yaron domin duk mutumin da yake zina to yana da rauni a wajen addini ko da yana yawan sallah yana yawan azumi yana yawan kaza amma mazinaci ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina a ce shi mumini ne a lokacin da yake zinan nan an zare masa imani da zai mutu da ya mutu mai raunin imani Allah ciki kiyaye. to kai maka lai tuma mace kenan har ta buƙaci yin auren ya kamata ya mata aure a ƙware da gaske ita ma mace in ta buƙaci yin aure wajibi ne a yi mata aure kada a ce don wasu iyaye za su ce to ai yanzu kina yin boko sai kin gama to za ka wasu iyaye sun ce tana yin boko sai ta gama to tana cikin karatun boko nan za ta iya ɗauko abin kunya saka karatun boko baya hana aure in ta ce tana buƙatar aure kuma ya zamanto an samu ainihin mutum nagari wanda za a haɗa ta da shi eh an samu tsayayye hmm. nagari hmm. wanda ya cika sharaɗin da za a iya bashi aure kenan sai a mata aure dan anan salama yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu hmm. idan mutum ya zo wanda kun yarda da addinin shi da ɗabi'an shi ku bashi aure to mutumin da ya zo mai addini ne mai ɗabi'a anan in an ce ɗabi'a ya shafi har da mai sana'a hmm. domin mutumin da yake ci ma zaune wanda yake an ce mutum ne mai faɗin gaskiya mai cika alkawari hmm. amma baya son wahala to wannan ba shi da ɗabi'a mai kyau yana daga cin mummunan ɗabi'a mutum ya zama to ya zauna a gida yana jiran arziki ya bi shi gida to duk mutumin da baya tashi ya yi gwagwarmaya ya nemi abinci hmm. to irin wannan baya kamata a bashi aure saboda haka in an samu an samu namiji wanda yake ya cika sharaɗin za ba shi aure kuma gashi ɗiya ta nuna tana son aure tun tana ɓoyewa har abin ya bayyana to lalle ya kamata ko ya wajaba iyayen nan su yi mata aure ko da tana karatun boko karatun boko baya hana yin aure a kan shi nan a gurguje eh, idan shi mahaifin na ta yake aure da ita babu wani dalili na shari'a a shari'a musulunci wani dan uwanta ko dan uwan mahaifin ko wansa ko su zai iya aure da ita to idan mahaifin yake aure da ita gaskiya ya saba ma Allah domin zai bude kofa na tura ta cikin hallaka to idan yana da yaya wanda yayan nan ya isa da shi kan zaga lokaci tarbiyyar da wani mahaifi mai ƴaƴan zaga babban yaya ya isa da karamin yaya hmm. ya isa ga karamin ga karamin ga shi uban hmm. to a lokacin da shi uban ya kiyar ya auren, sai yarinyar nan ta kai kara a fakaice zuwa ga ainihin yayansa hmm. to yayin zai iya amfani da ƙarfinsa ya aurar da ita yarinyar hmm. kuma shi baban baban yarinyar ba zai jawo shi ba hmm. ko da ya jawo shi ba zai nuna wani abu ba saboda ya san cewa yayansa ne kuma ya yi amfani da karfi ne wanda aka yi musu tarbiyya su yi masa biyayya kai to wannan shi ne saboda haka wannan wajibi ne idan yaro ya kai wannan mataki a yi masa amma idan yaro yana da sana'a wanda zai iya ɗaukar nauyin kansa a wajen aure bai zama to dole iyaye su yi masa aure ba namiji sannan daga cikin haƙi wanda dole ne mahaifi ya kiyaye ga 'ya'yan shi akwai yin addu'a a gare su Allah ya shirye su Allah kuma ya gyara su hmm. eh addu'a ulahum bil hidayah was salah hmm. ya ringa yi musu addu'a da shiriya da gyaruwa hmm. kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yayi addu'a yake cewa rabbi ji'alli muqimas salah wa min zuriyati ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah haka nan da zuri'ana da ƴaƴana da jikokina da tattaba kullena ya Allah ka sanya su masu tsayar da sallah kaga annabi Ibrahim kasancewar shi annabin Allah sannan matan shi masu cikakkun tarbiyya amma fa duk da haka sai da yayi riko da sababi dole sai da ya roki Allah subhanahu wataala ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah annabin Allah yake wannan addu'a kuma ka sanya zuri'a na su zaman to masu tsayar da sallah ya Allah to kaga wannan wajibi ne kenan kishiyan wannan ba akwai kishiyan haka zaka ga wasu iyayen maimakon su dinga yin addu'a Allah ya shiri 'ya'ya sai ka ga su iyayen nan suna suna tsine ba 'ya'yansu idan yaro ya yi laifi Allah ya tsine ma sai Allah ya wulakanta ka sai ka kaskanta insha Allah ba za ka gani da kyau ba Yadda ka yi min rashin kunya kai ma sai Allah ya wulakanta ka to irin wannan ya kamata iyaye su ringa kai zuciya nesa idan rai ya ɓaci ba a ce kuma hankali ya gushe ba kai mahaifi da mahaifiya kuma su tarbiya ne yaranku idan sun saba muku maimakon ku ringa yi musu mummunan addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala abna'ikum kada ku ringa yin munanan addu'a ga 'ya'yanku hmm. annabi ya hana ka ringa cewa Allah ya tsine ma yaro idan fa kana wannan addu'a idan ƴan amin suka amsa shikenan fa hmm. a gani da zaran ka ce Allah ya tsine mai sai Allah ta'ala ya amshi wannan addu'a din to fa tsinan ne zai zama to mara tarbiyya hmm. tsinan ne zai zama to wanda ba zai mutunta ka ba tsinan ne zai zama to baya biyayya ga kowa bai ganin girman kowa tsinan ne zai zama to mai shaye-shaye tsinan ne zai zama wanda baya sallah baya azumi baya biyayya ga kowa sa kalman tsinan ne kalma ne mai faɗi ba kamar ka ce Allah ya nisanta yaro na daga rahamansa in ka ce tsinan ne Allah ya tsine ma hmm. kamar ka ce ya Allah ka amshi addu'a na ka nisanta yaro na daga rahama hmm. ta ya ake nisanta yaro daga rahama shine yaro ya zamanto baya biyayya ga Allah da manzansa kenan zai zamanto baya sallah baya azumi baya zakka yana zinace zinace yana shaye shayen giya yana sata ko yana fashi hmm. to kaga wannan ya zama to tsinin ne kenan hmm. wane ne wanda ya masa wannan mummuna addu'a har ya zama to yan amin sun amsa iyaye to saboda wannan addu'a na iyaye fa yana da tasiri sosai musamman addu'a mahaifiya kuma mata sun fi saurin yin fushi dan abu kaɗan idan ya faru sai kaga iyaye sun harzuka kafin ka ankara sun yi zage-zage sun yi tsinuwa suna ganin kamar wannan tsinuwan ne zai biya musu bukata hmm. a'a suna ƙara tsine ma yaro ne yaro na ƙara lalacewa wannan shine abin da malamai suka faɗa kana ƙara ce ma yaro Allah ya tsine ma Allah ya wulakanta ka Allah ba zai amsa to a yanzu ma fa bai zama to tsinan nan da kake tunani ba ga yadda yake baka wahala ina kuma idan a ce Allah ta'ala ya amshi wannan addu'a da kace Allah ya tsine sai Allah ya mayar da shi wanda yake ya nisanci rahamansa to kana ganin zaka more shi kana ganin al'umma za su more shi kana ganin musulunci zai more shi ba zai more shi ba saka iyaye su ji tsoron Allah daga cikin haƙƙin iyaye abin da ake so iyaye su kiyaye ga 'ya'ya lalle su ringa yi musu addu'a mai kyau kamar yadda annabi Ibrahim yayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a ga ainihin 'ya'yansa da kuma jikokinsa wannan wajibi ne a kiyaye shi kuma kala na sa ce iyaye da 'ya'yansu eh, addu'o'i ne masu fa'ida ce musamman mata kamar addu'ar mace karfin ta ya dara addu'ar uba kenan abin da yasa saboda ita ta sha wahala ta fito da shi ta sha wahala wajen haihuwan shi irin wahalar da ta sha wajen nakuda da laulayin da ta sha hmm. da amai da sauransu da rashin bacci sai Allah ya fifita nata a bangaren akan na uba eh duk da cewa duk addu'o'i gaba ɗaya suna da tasiri addu'an uba yana da matukar tasiri hmm. na uwa yana da shi amma na uwa ya fi shi yasa ko ta bangaren ma kyautatawa hmm. ai manzo Allah ya ce bangaren uwa ya fi bangaren uba saboda gudunmu wanda ta bayar a wajen rayuwar shi wannan yaro har ya taso wannan shi ne amin sha Allah sa'annan sai na biyu shi ne haƙoƙin ainihin ubanni akan 'ya'yansu kuma nan akan makalla shi wannan kira ko za mu bar shi a darasi na gaba mu buɗe layuka yanzu a tambayoyi da wannan samu tangarda da farko insha Allah aka malam huta kwana biyu sai mana wancan karatu jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio daga nan cikin garin Kaduna muna kuma tare ne da malamin namu Sheikh Yahaya Muhammad salafi wanda iya mana karatu akan wannan maudu'i namu na haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu mai ya kamata iyaye su rika yi ma 'ya'ya wanda Allah ya ɗora musu a kansu malam ya karantar da mu mun ji waɗannan insha Allah ta'ala za ku mu ji a ɗaya ɓangaren insha Allah ta'ala a darasi na gaba yanzu lokaci ya yi da za mu bar mai kallo da saurare ya yi tambaya idan yana da bukatar tambaya a kan wannan gaba ta farko da malam ya tabo insha Allah ta'ala kuma lambobin da za mu bada a kira a tambayi su ne lambobin da muka saba badawa wato sifili takwas ɗaya uku uku biyu uku ɗaya tara biyar uku da kuma sifili takwas ɗaya uku biyu shida biyu shida uku shida sifili sai lambar da muke ba waɗanda suke biyo da mu a wajen garin kaduna ita ce sifili takwas sifili biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu lambar da muke ba 'yan wajen garin kaduna ita ce 0x0 23637262 idan mutum ya kira muka ɗauka ya rage akwatin talabijin ɗinsa domin wannan shine zai ba mu damar jin tambayar da yake so yi yayin da shi kuma malam zai samu damar ba shi amsa gwargwadon fahimta da fatan za a yi tambayu masu ma'ana assalamu alaikum da alaikum assalamu wa rahmatullah malamai za su samu da zane barka da wace magana sai na kuma kare su da ya malama gaira ma'azi a nan malami akwai wasu za su gani ƴaƴansu ta su ko da ya goya mata daga kan shekara goma wasu na ba su abinci ballantana wata sutura ballantana yi wani zai abubuwa haka da wanka su na wasu sai dai a ga uwa da hidima wai sai dai kowa ya je ya nema dan Allah mala ina so kan jan hankali da irin wannan iyaye kuma sannan shi uban za ka ga Zainab kamar layin ki ya tsinke amma dai tambayar ki kamar ta fito assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan ma yana jin kan ba ma ba ma jin wannan layi akan makallahu tambayar zainab duk da tambayar zainab ya tsinki a tambayar ta tsinki tana kokari ta ce diyarin da ya kai shekara goma wasu sai su ɗauke hannunsu daga abin da ya shafi ciyar da shi ba kuma su lauke hannun ba gaba daya sai su bar ma mata iyaye mata iyaye mata suke ci gaba da daukan ragamar ciyar da yaran da suka kai shekara goma ta ce tana son malam ya jawo hankalin iyaye maza akan wannan bidiya da suke ita na to kaga a cikin bayanin ta ma ba wai tana tambayan ma hukuncin hakan bane ta riga ta tabbatar da hakan zalunci ne saboda dalili ta ce a janyo hankalinsu kenan ta fahimci mazaje irin wannan hmm. suna zaluntar matansu ne suna zaluntar yara wato yaro ba yana shekara goma bai kai matakin da zai iya yin sana'a ba an daina bashi abinci hmm. an daina daukar nauyinsa hmm. me ake so ya je ya yi to sannan sai aka zo aka ɗora wannan nauyi ga ainihin su iyaye mata to wanda ita wannan da iyaye matan da kuma 'ya'yan gaba ɗaya Allah ta'ala gaba ɗaya ya ɗaura nauyin ciyarwansu ne gaba ɗaya akan shi namiji shi uba shi ne dole ne ya ciyar da 'ya'yansa dole ne ya ciyar da matansa saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa hmm. bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim hmm. mazaje suke shugabanci akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi hmm. kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyansu ashe maganan ciyarwa na dukiya Allah ya ɗora shi ne akan haƙƙin iyaye maza saboda haka idan uba ya zare wannan haƙƙi ya zo ya ɗaura shi akan mata to gaskiya ya zalunce su kuma ya saba ma Allah da manzansa an gane wannan ko saboda a ka'idar musulunci ma da zai zamanto yana bada kuɗin cefanen sai zama kuɗin cefanen baya isa Ƙila kuɗin cefane na kullun dubu uku ne to sai ya zama to sai ya ringa da dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu sai ce to ai ku mata kuna da naku dabarun ku yi dabaru irin naku na mata shi wannan laifi ne saboda idan ya ce su yi dabaru irin nasu na mata akwai fa dabaru wanda ya saba ma shari'a za su iya bi ta barauniyar hanya na assalamu alaikum da muke magana eh, barka da yawa ke magana suna na injiniya hakan mai gyaran keke matsayin gasa to injiniya muna tare da kai ne ce cikin da yarka lallai malam dai Allah ya saka da alkai dan wanda ya sanar wannan karatu tun daga farko zuwa wannan lokaci ba abin da za mu ce malam sai dai mu ce Allah ya saka mai da alkai amin amin ni tambaya ta ga malam shine mutum ne yake da ƴaƴa na'am to sai a cikin ƴaƴan nan wani ya kyautata masa na'am to yana da gidaje guda uku hmm. da su yana rashin lafiya sai na manyan anguwa sai ce wannan yaron bisa kyautata mai da yake ya kwashi wani gida guda daya cikin wannan gidaje saboda haka ta shaida yan uwa da makwasa gaba daya hmm. bayan ya su kuma sai yan wasu suka ce su ba ke zama wannan kyauta da aka yi su ba su yi zama Idan da kyauta yanzu malam ya halatta idan ya mai na kyautata maka kamar wani kyauta ko ko bai halatta ba sai zai kamar yadda malam ya karanto sai zai ka haɗa su gaba daya ke za ka ji amsa injiniya insha Allah to muna zuwa Allah ya ku gida lafiya A min yare muna godiya kar maka kai har ka zo amsar injiniya ka ce ko da kudin cefani ne aka ba da wanda bai isa ba sannan a ce su mata su da burburu shi ma laifi ne a shi na'am saboda yana da wadatar da gangan ne zai ki ba su kudin cefane cikakke sai ce su yi dabara to irin wannan yana tura mata zuwa ga barauniyar hanya sai ga mata sun fada cikin hallaka ko ya zama to mata su ringa neman hanyoyi da za su ringa cutar shi kan shi tunda sun gane shi a azzalimi ne misali to kaga irin wannan yana faruwa akwai ainihin matar Abu Sufyan mm. radiyallahu anhu ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Abu Sufyan rajulun shahi la yudini min an-naf'a ma yakfiya ma yakfini wa yakfi baniya lalle Abu Sufyan mutum ne mai ruwa baya bani ciyarwa wanda zai ishe ni ya ishi 'ya'yana illa ma akhastu min malihi bi ilmihi sai dai abin da na cira daga cikin dukiyar shi bai sani ba shin wannan abin da ne yayi daidai sai annabi ya ce khuzi min malihi bil ma'ruf ma ki wa yakfi baniki ki cira daga cikin dukiyansa gwargwadon iko abin da zai ishe ki ishe ƴaƴanki hmm. kenan ya ce bil ma'ruf kenan kada a wuce gona da iri hmm. in ta san dama kuɗin ce bane dubu uku ne sai ya bata dubu ɗaya da ɗari biyu hmm. to ta samu in yayi bacci ta tura hannu cikin aljuhunsa ta ciro 1800 mm, tunda yana da shi ta cika wannan dubu ukun ah. amma idan ta ƙara akan wannan to ta yi laifi ah. in ta ƙara akan wannan kudin cefanen da aka sawa bayarwa mm. ba tare da sanin shi ba ta yi laifi ah. ana iya cewa ta ci amana to saboda haka a irin wannan tunda shine dole ne ya dauki ta. Mm. in bai ɗauka ba in ta ga kudin shi ko ya sani ko bai sani ba

na yawan malasar da zuwa duk da ban san maudu'in da ake magana ba amma na taɓa akan aikin iyalai ne shi ne maudu'in haka ne na yawwa to shi ne yanzu muka samu da to bari in yi tambaya a nan wurin mu magidanta sun mai da matansu na cikin gida hmm. kamar dabbobi ne ko kuma awaki ne ban sani ba hmm. mutum ne zai je kasuwa hmm. idan ya dawo sai tsaye ya sha shayi da wani kwai da dan a gudun mai shayi ya tabo gida ya nuna musu kasuwar wata kyau ba hmm. kuma ya nuna musu cewa a abin da zai biya sun hmm. biyan shi ba zai biya wannan kudi ba a sunan bashi hmm. sannan su kuma su ke nema wa kansu abincin da ke cinya hakkinsu da na 'ya'yansu kan shi wannan mai gida. to insha Allah malam zai bayani zai masu wani to da fatan malam ya kuma gida lafiya Allah samu gode ba amina to aka maka lawo kafin tambayar muktari da ta tsama akwai tambayar injiniya Hassan da yake magana mutumin mutum da yake da yaya da yawa amma cikin su akwai wanda yake kyautata mishi fiye da sauran duk suna kokarin su amma dai ɗayan ya fi kyautata masa kuma ya yi nisa wajen kyautata masa din to haka shi kuma da abin rashin lafiya ya kama shi da ya ga ya kusa da suwa sai ta sai ce to wannan da ya yi kulawa da ni akan folon ya ba shi ɗaya daga cikin gidajensa ya eh, kuma tara mutane don su zama shaida a kan hakan su bayan da ya rasu sai yan uwan suka ce a ba su yanzu da wannan kyauta da shi ma mahaifin su yi ba tun yarsu ne malam zai ce a kan kai eh, kamar yadda yaran suka faɗa suna iya cewa ba su yarda ba ah. saboda kyautata wanda yaron ya yi Allah zai ba shi ladan kyautatawan shi kuma sannan su da suka muna nawa baban ba su ta masa ba Allah zai kama su sannan su ma din nan da suka haifi 'ya'ya, abin da suka aikata na sharri za su gamu da shi a wajen 'ya'yansu. shi kuma wannan wanda ya ma mahaifinsa biyayya to wannan biyayya Hausa suna cewa wai alkhairi dan ƙone baya faduwa ƙasa banza wannan biyayya da ya ma mahaifinsa za ga Allah ta'ala zai masa albarka a cikin rayuwa kuma zai samu masa da yara wanda zai sarrafa su kamar auduga cikin sauki zai masa biyayya to saboda haka wannan abin da da yi na kyautatawa mahaifin ya masa addu'a mm. ya sa mashi albarka mm. amma kada mahaifin ya dauki wani abu ya bashi kyauta shi kadai ya bar sauran ai da man kana da yara dole a cikin yaranka akwai wanda yake yafi kirki akan sauran dole akwai wanda yafi ma biyayya akan sauran mm. ai ai wannan Umar bin Bashir nan da zai yi bayani shi ma ai dole yana da yara kuma yaran nan ba zai yi a cewa sun zama daidai wajen masa biyayya ba to dan yanda Allah ya halicci yara kowa da irin halin shi ne hmm. to tunda kowa da irin halin shi ne ba zai wace diyaran yaran sun zama daidai wajen abin da kake so ba to saboda kawai in za ka yi kyauta ka yi kyauta bai daya amma dangane da abin da ya shafi wannan yaro ya kyautata ma ka buɗe baki bakin ka kai masa addu'a hmm. to wannan addu'a zai mashi zai zai taimaka mai a cikin rayuwarsa hmm. wannan kawai shine shawaran da ake bayarwa ga mutum kada ya yi kyauta in yayi kyauta yaran suna iya cewa ba su yarda ba tunda in ya je in ya bada kyauta a babun wasiya ne annabi ya ce la wasiyata liwaris in ya bada kyauta babun wasiya ne annabi ya ce babu ainihin wasiya ga magaji wanda ba a masa wasiya in kuma kyauta ne wanda ya bayar yana raye to ya ƙara lalata gidan shi hmm. yaran duk sun manyanta sai ya ba wani dan karerin gida ya hana sauran hmm. to zai zama to za su kullaci wani abu hmm. dangane da shi to kuma sannan kuma yana da mata da yawa su matan nan ba za su kalli ai wannan wannan na kyautatawa bane kawai za a dauka kawai a idan ma kawai bambanci ake nunawa ka ka za sai ga gidan ya lalace dan dakin wacce ne shi za a kai mata wannan kyauta hmm. sai a tsali dan dakin wacce sannan kuma gidan ya samu matsala sosai hmm. ko da bayan ya rasu ma sai a kasa ainihin hada kansu a kasa ainihin sanyawa su yi zumunci saboda yanda ya bada dama yana kyautata mu wannan sosai saboda ya kyautata mishi wasan makala ka ce babu wasiya shari'a ta ce babu wasiya ga wanda yake da haƙƙin cin gado na'am bakar makalla inda wannan cocita wanda aka yi masa wani dan uwansa ne wanda ba shi da haƙƙin cin gadinsa ya haka sai ya kalli hidimar da ya masa ya ce ya ba shi gida ɗaya a nan shari'a ta yi da wannan a ta ta inda kyautar da ya ba shi wannan kyautar bai wuce sulusi ba bai wuce kashi daya bisa uku ba na dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya hmm. ya samu ya masa kamar yadda kace dan uwa hmm. yana da 'ya'ya yana da mahaifi hmm. kaga dan uwa ba zai gado ba tunda dan uwa ba zai gado ba to dama annabi ya ce la wasiyata ne waris babu wasiya ga magaji to anan kana iya yin wasici a ba dan uwanka wani abu daga cikin dukiyanka kace kafin a raba gado a cire kaza a ba dan uwanka wannan yayi tunda ba shi da gado eh anan wurin su kuma yaya ba su da iko da za su ce ba su yadda ba eh anan yaya ba su da iko su ce ba su yadda ba sai dai idan ya ba da kyautan da ya fi ya fi sulusi ya fi ɗaya bisa uku amma in dai bai haura ɗaya bisa uku ba ba su da iko ba su da wannan iko ko da sun kai kotu ba za su samu nasara ba gaskiya tunda dai shari'a ta riga ta ba wannan ɗan uwan in an masa wasiya na'am hmm. Allah ya da alkhairi akai maka lawo tambayar uh, muhtar daga fatoskum shi yana cewa akwai mutanen da za su fita sana'a su je su yi kasuwanci sun gama kafin su dawo gida za su tsaya a waje su sha shayi da kwai da nama sannan su dawo gida su ce kuma kasuwa ba ke kyau ba sannan su ce ma iyalinsu su ranta musu kuɗi domin a yi hidima a yi cefane idan mata sun nemo kuɗi sun kuma ba biya suke ba mai malam zai siya kan wani to kaga wannan zalunci ne gaskiya mai girma hakika sun shiga hakkin iyalansu saboda mutumin da ya je kasuwa ya samo kuɗi wanda ya kamata ya ɗauko wannan kuɗi ya kawo wannan kuɗi gida a amfana sai ya zo ya zauna a tukuba mai shayi ya zo aka ba shi shayi aka sa madara cikakke aka fasa ainihin fil guda ɗaya aka sa ga kwai ga nama ga kaza da sauransu ya ci sai da ya ƙoshi gaba ɗaya sai ya dawo gida ya nuna cewa ba a samu wani kuɗin kirki ba sai cewa matan su ranta in suka ranta insha Allah zai biya su to sai matan su ranta a ɗanyi wani cefane cefanin ma in fa an yi ba fa wani ci zai yi ba tun da dama ya riga ya ci abinci mai daɗi kuma wannan abincin da za a yi a gida ba wani mai daɗi ba ne wanda shi zai ci zai dan tsungula abincin ne kaɗan don kar a ce bai ci ba ko ya fitar da abincin waje ya ci tare da abokan shi hmm. abokan su taya shi ci tunda shi ya riga ya koshi hmm. kaga nan wajen shi yana cin mai kyau a waje sai ya bar mutane iyalansa da mara kyau hmm. kaga wannan kuskure ne shari'a musulunci bai hana idan mutum yana da kuɗi kuɗin nan ba zai iya isan duk gidan ba yana da kuɗi wanda kuɗin ba zai iya isan duk gidan a yi ba zai iya isan mutum ɗaya ne kwal to shine shari'a ta ce a irin wannan shi ya fara cin wannan ya fara amfani da wannan kuɗin ya ci abinci idan ya ci abinci yau shi ke nemowa so mm. idan ya zama to ya faɗi ƙasa yanzu mm, ba mai nemowa mm. yana faɗuwa ƙasa gida ya faɗi to so daga sai ya ci abinci in ya ci abinci daidai gwargwado sai ya tashi ya je kasuwa ya nemo to irin wannan babu laifi amma in akwai abinci in akwai kuɗi isasshe wanda zai ishe shi ya ishi mutanen gidan to haramun ne ya ringa hana su haƙƙinsu Allah ta'ala zai tambaye shi gobe kiyama ga ainihin iyalansa kamar yadda manzo Allah ya ce dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo assalamu alaikum Ayyu alaikum Na da muke magana lafiya wa ke magana to me ce ce tambayar ki in an ba ku kuna rage wani abu? yana shiga wani lokacin cikin gidan nan dai zai amfani da shi. Eh don kun rage kuma cikin gidan yake ƙara. Eh a nan cikin gidan wallahi tallahi. Eh to yanzu tambayar ki a nan shine hukuncin ragewa. Kada maka lafiya. Tana tambaya hukuncin rage kudin ce. Yau abinda take. Amma ta ce gidan kuma yake dawo. Abinda take magana cewa wato idan shi miji ya bada kudin cefane kama ce ya bada dubu uku kudin cefane sai su dinga cire ɗari biyar suna adashi sai su yi amfani da dubu ɗari biyar a yi girki to kuma shi ya bada kudin ne don a yi cefane mai kyau sai su cire ɗari biyar sai cefanen nan ya zama to ba ingantacce yadda ya kamata ba an rage ba cefanen kima hmm. to kaga anan wajen in dai ya zama to yana kyautata musu ta hanyoyi daban-daban dan na san akwai mazajen da in za su fita sukan dan dauko wani kuɗi su ba matan su ce gashi nan ko za ku dan buƙaci wani abu saboda mata bayan abincin da suke ci na gida suna dan buƙatar abun kwalama to zai ci to ga ga dan 300 ko ko 400 ko 200 in kuna dan buƙatar wani abu da kuke so ku dan kashe ko za ku dan yi wani baki wasu baki haka nan wanda ba na nan wannan wayannan kudaden za su iya taimaka muku wajen rafa makan kanku asiri to irin mazajen da ba wai suna tsayawa kan kudin ce nan ba kan yi wa matan wani alkhairi to anan waje gaskiya baya halatta su rinka taba kudin ce ba nan ai amfani da wannan kudin ce ba nan ayi abinci mai kyau saboda yaran ku in suka ci wannan abinci ba zo wani gida su rinka kwadayin abinci in sun ci abinci a gidansu ya zama to ko ina suka je su ci abincin gidanmu yafi saboda babanmu yana bada kudin ce ba ne mai kyau to amma baba yana bada kudin ce ba ne mai kyau amma an tashi yin ce ba nan zai ga babu ainihin sinadarai da suke sa abinci ya yi daɗi sosai duk babu saboda an sa hankali kan yin adashi da wannan kuɗin hmm. kuma alhali mijin yana ba su kuɗi ban da wannan kuɗin ce ba ne to gaskiya wannan bai halarta ba amma ya zama to mijin sansan kuɗin ce barin kawai yake bayarwa babu abin da ke haɗa shi da matan hmm. sai wannan idan matan sun yi baki sai su rasa yadda za su yi da wayannan bakin hmm. idan kuma suna buƙatar wani abin kwalama suna so sai su rasa yadda za su yi wanda baya cikin kudin cefane eh, ko taso wanda bai cikin kudin cefane hmm. to kaga kuma shi mutum ne wanda kawai ya bada kudin cefane ya gama kawai kenan hmm. to a nan wajen don sun dan cire wani kudi saboda irin wayannan abubuwan da ke tasowa hmm. ba a cewa sun yi laifi in ya zama to manufar su su amfanar da kansu da ƴaƴansu da kuma gidan kamar ta ce kuma dama kan gidan da ke dawo yau kamar ta ce yana dawo kan gidan to har irin wannan ba za a ce wannan cin amana ba ne tunda ta ajiye ne kenan dan amfanin nan gaba insha Allah Allah da ina jin ki malama hmm. muna jin ki muna jin ki idan aka ba da kudin misali wani da mali ya faɗa ke dubu uku nan wani abubuwa ba a siya ba na da siya wasu abubuwa ba a cikin dubu uku za a siya yawwa kiwon kun ka ga zai ishe ka ka san yadda za ka yi zai sai ka kuma a wannan kudin ka ɗan siya wasu abubuwan da ba ka da a cikin gidan na. aka cire wasu aka wani abu da ba na amma kuma na gidan ne watakila kamar omo da sabulun wanka to to malam ka ji karin bayani to nufin ta to amma a ka'ida ai ya kamata abin da ya shafi omo da sabulu da man shafawa da sauransu ya kamata a ce duk ya tanaje su da iyalansa sai ya zama to bai siya ba to gane wajen don ta dan ciro wani abu ta siya wani abubuwan da na ambata kaga duk abin da ya shafi harkan gidan ne kuma ta yi haka ne ma ta dan taimaka mishi to wannan babu laifi insha Allah hmm. kar makalla shi wancin mai cin nama da kwai da a waje din na kar makalla na'am idan ya ci a waje, amma kuma ya kawo musu a gida ya yi laifi a to wannan ya kyauta in ya zama to ya ci mai daɗi a waje kuma sannan shi ma ya rago musu ya kawo ce to na ci abinci mai daɗi sai ni ma ina so yanda na ci mai daɗi su ma iyalai na su ci assalamu alaikum hmm. wa alaikum assalam Na da muke magana amma mun ne daga gaskiya to me ce ce tambayar ki ni ne ma ne to baya na amfani hmm. idan mutum idan za a ba shi suke ganin a misali amma wani ba zai gani ni ba misali to ku sai ya dan sai wata ita wato sai ce akwai ko wani abu kaza ko wani abu kazan babu saboda shi wani ciyarwa san ba zai kai ne ba hmm. ya halatta irin shekarun da ake bashi da ake baki shine ba zai kai ba a misali kullum hmm. mace ce da 'ya'ya kamar biyu zuwa jira ka shi zai ɗau dubu ɗaya zai da ba da Allah malam san san kuɗi nan sama da ga yara biyu zuwa biyar eh a biyar ruwa misali yara biyar ya ba ni dubu ɗaya eh na'am ya ba da in kai korafi ma da sai ke da bin sai ga magana kuma yana da halin da zai bada yana da halin da zai bada sama da hakan kuma alhalin akwai akwai abin yana da shi kudin to tun da kin ce yana da halin da zai bada sama da dubu ɗayan ko a'a a ba halin ne amma kuma in ya san ba wani abin idan aka ce mai babu shi da iya badawa ko ba lalai da yawa ba su to yanzu ke mai ce tambayar ki a tambayar idan mutum in ya ce da abin da ake da abin da bukata in yi dan da aka dan samu aka can kayan mana to tambayar ta wai ma da tun da dubu ɗaya ne misali yake badawa tana ganin kuma bai kai ba sai ta yi gaya mishi cewa to ai akwai abu kaza shi ma babu alhalin akwai dan dai dan kara abin kudin kudin ya dan kauri mm. in ya kara kuma sai ta amfani da shi ta yi laifi eh to inda ya kudin to ba nan da ke wayar baya isa mm. sai ta yi amfani da wannan dama don kudin ya kai mm. don a samu a yi nan ya yi wannan kauri babu laifi insha Allah tunda ya kamata a ce ya bayar da shi ne ga wannan sifar sai zama to bai bayar da shi a haka ba sai ta dan yi wannan dan karamin ƙarya din domin ta samu wannan don ya bada kudin ce banan kamar yadda ya kamata wannan bai gaza wannan da muka faɗa cewa ta sa hannu a cikin aljihohi ta ciro kudi daidai da daidai da abin da ya kamata kar ta ƙara akan haka hmm. to kaga duk ne da wannan insha Allah Allah ya saka alkhairi jama'a masu kallon mu da tare mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da malamin namu a Sheikh Yahaya Muhammad Salafi wanda muka yi zama da shi na awa muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yadda su maka yi wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga shi malam a sheikh yahaya muhammad salafi da ya ba mu lokacinsa muka yi wannan zama tun daga farko har zuwa ƙarshe kuma muna fatan insha Allah tare ma da dawa. fara dawowa alaikum salam malama kan mun gama daga ina ne na gajiya dan Allah ina son lambar malam ne zan manta tambaya daga ina ne daga jos to za a baki namban malam insha Allah insha Allah ta'ala malam zai dawo za mu ci gaba mu dora da gabar da malam da ban Allah su yarda wanda yake daukar nauyin wannan shiri shine Alhaji Dr. ya shi Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya wata mana ire-iren su a cikin tawagan malam akwai yan rakiya daga cikinsu akwai ah, Abdullahi Aliyu sannan akwai Abubakar Hussaini akwai akwai kuma Usman Muhammad da kuma Ammar Yahaya Muhammad dukan su a gabashin jagorancin Malam Nasir Abubakar Albani wannan su ne tawagar da suka lauko Malam zuwa wannan majalisi insha Allah ta'ala muna kuma godiya su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sai abokan aiki da suka tallafa mu wajen kawo muku wannan shiri bangaren talabijin muna tare da Malam Usman Ibrahim bangaren rediyo kuma akwai Awal Abdullahi injiniyan mu injiniya Umar su duka muna godiya da malam muktar wanda yake watsa wannan shiri kai tsaye shi ma a manhajar facebook da kuma youtube allah ya saka da alkhairi duk a madadin su ni da na shirya shirya na kuma gabatar da shi a gargashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh